daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da uku da ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen Iran ya jaddada cewa shirin nukiliyar su na zaman lafiya ne kuma ba yin barazana ga wani bangare ko ƙasa. jamhuriyar musulunci ta iran za ta wallafa tsokacinta kan rahoton babban daraktan hukumar iaea e ga kwamitin gwamnonin hukumar rundunar sojin mamayar isra'ila ta amince da samun tawaya a yawan adadin sojojin mamayar isra'ila sakamakon halakar wasu daga cikinsu. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa shirin nukiliyarsu na zaman lafiya ne kuma ba yin barazana ga wani bangare ko kasa ministan harkokin wajen iran abbas arabci ya jaddada cewa iran ba ta neman mallakar makamin nukiliya ya ce wannan lamari ya samo asali ne daga akidar al'ummar iran kuma yana komawa ne ga fatawar da jagoran jin jahalin musulunci said ayatollah said ali hamna'i ya fitar inda ya bayyana cewa mallakar irin waɗannan makamai haramun ne saboda iran ƙasa ce ta addini da aƙida kuma ba zai taɓa yiwuwa su kasance su kaucewa daga kan wannan fatawa ba hakan ya zo ne a wata hira da gidan talabijin na nil a ziyarar da ya kai masar a kwanakin baya ya ce jamhuriyar musulunci ta iran da masar ƙasashe biyu ne manya kuma masu tsari a yankin yammacin asiya haɗin gwiwa a tsakanin su kan abubuwan da suka shafi yankin zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin da kuma rage zaman ɗarɗar musamman idan aka yi la'akari da yanayin da ake ciki a halin yanzu da kuma rikice-rikicen da yankin ke fuskanta. Kwamitin Tsaron Ƙasar Iran a Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya jaddada cewa batun inganta sinadarin uranium lamari ne da ba zai yiwu a tattauna kansa da wata ƙasa ba. Shugaban Kwamitin Tsaron Ƙasa da harkokin waje na Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran Ibrahim Azizi. ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta sanya aƙidar masana'antar nukiliya da inganta makamashin uranium a kan teburin shawarwari ba kuma babu shakka cewa kiyaye fasahar makamashin nukiliya da haɓaka fasahar nukiliya na ɗaya daga cikin muhimman manufofin iran kuma ba zai yiwu a buɗe tattaunawa ta kowace ɓangare ba daga cikin ɓangarorin kansa daga cikin ɓangarori ba a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labaran irna ibrahim azizi yayin da yake ishara kan jawaban da jagora ya yi kan batutuwa da suka shafi makamashin nukiliya da kuma wajabcin ci gaba da tafiya da harkokin man fetur na ƙasar ya ce jagoran juyin halin musulunci na iran ya yi bayanai masu mahimmanci da ma'ana dangane da masana'antar nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran wanda ko shakka babu yana ɗaya daga cikin madaidaita ma'auni na tsarin makamashin nukiliya na jamhuriyar musulunci ta iran dangane da masana'antar nukiliya da suka sha maimaitawa ba za su buɗe fagen tattaunawa kan tushen makamashin nukiliyarsu da batun inganta sinadarin uranium ba ya ƙara da cewa a wannan fanni za su yi aiki bisa muradun ƙasa kuma babu shakka babu tilas ne babu tilas ne su yi amfani da dukkanin ƙarfinsu wajen kiyayewa bunƙasawa da haɓaka masana'antar nukiliyar su na zaman lafiya. jamhuriyar musulunci ta iran za ta wallafa tsokacinta kan rahoton babban daraktan hukumar iaea e ga kwamitin gwamnonin hukumar jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar da ra'ayoyinta da tsokacinta kan sabon rahoton da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ya gabatar ga kwamitin gwamnonin hukumar ta iaea e ranar 24 ga ga wannan shekara ta 25 a cewar cibiyar diflomasiyya da ta yada labaran da hukumar makamashin nukiliyar iran ta iran an fitar da bayani mai taken so sa ido da tabbatarwa a jamhuriyar musulunci ta iran dangane da kudurin kwamitin tsaro mai lamba ɗaya. a shekara ta 2015 a ranar 31 ga watan mayun shekara ta 2025 bayanin ya fahimci cewa rahoton da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ya gabatar ga kwamitin gwamnoni mai taken sabbi da tabbatarwa a jamhuriyar musulunci ta iran bisa ga ƙudurin kwamitin sulhu mai lamba 2231 jamhuriyar musulunci ta iran tana son bayyana ra'ayoyinta da tsaukacinta kan rahoton da babban sakataren hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya gabatar ga kwamitin algwamnonin masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran rundunar sojin mamayar isra'ila ta amince da samun tawayya a yawan adadin sojojin mamayar isra'ila sakamakon halakar wasu daga cikinsu rundunar sojin isra'ila ta yarda cewa suna fama da matsakaicin karancin sojoji masu yawa a halin yanzu akwai yawan sojoji dubu goma da aka rasa kuma ana neman maye gurbinsu ko da rabi ne a fagen gudanar da yaƙi a ci gaba da gudanar da ayyukan soji a zirin gaza rundunar sojin ta ce suna fuskantar karancin sojoji fiye da dubu goma ciki har da kusan dubu shida na rukunonin yaƙi wannan rashin sojoji shi ne mai tsanani da ake bukata su cikin gaggawa don haka rundunar sojin ta gudanar da duk wata mataki da suka dace don toshe wannan gurbi in ji kakakin rundunar sojin mamayar isra'ila ab varen yayin wani taron manema labarai da aka watsa ta hanyar talabijin a jiya juma'a kalaman varen sun zo ne a matsayin mayar da martani ga wata tambaya game da buƙatar da yahudawan sahiyoniya masu tsauran ra'ayi a kafafen watsa labaran a wata magana mai alaƙa da wannan kafofin yaɗa labaran yahudawan sahiyoniya sun rawaito a wata a watan da ya gabata cewa dubban sojojin kota kwana da suka yi aiki a gaza da yawansu ya da yawansu na fama da matsalar taɓin hankali yayin da sama da sojoji dubu tara ke jinyar matsalar taɓarɓarewan hankali sakamakon illar yaƙi. Ƙasar Rasha ta kai wasu gagaruman hare-haren jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa ciki kan birnin karbib na ƙasar Ukraine. Rasha ta kai waɗannan gagaruman hare-hare ne ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki kan birnin Kharkiv na gabashin ukraine magajin garin kharkiv ya ce hare-haren da jiragen saman sojin rasha suka kai a tsakiyar birnin sun haddasa gobara da barna sosai takaddama tsakanin rasha da ukraine na ƙara kamari a ƙasa duk da ci gaba da tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu ke yi majiyar sojin ukraine ta amince cewa sojojin rasha sun kaddamar da gagarumin hare-hare kan birnin karbib da ke gabashin kasar ukraine lamarin da ya haifar da fashe-fashe a birnin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da jikatan wasu da kuma barnata kayayyaki da kona gine-gine da dama a cewar magajin garin kharkiv rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙa ciki da suka kai ɗari biyu da makamai masu linzami guda biyu da kuma wasu na'urorin makamai masu linzami guda shida a cikin ƙasar ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla alhalin yanzu za mu shiga taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan shirin duniyar mu a yau sai shirin muleka Iran da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar Isra'ila wanda ni Tahir Amin zan karanta. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran Paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdi ƙasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran ƙasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamdi ƙasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin kasar faransa da kuma kasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na kasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da kasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa Ka faɗa da ka faɗa da hanci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 Minista harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin hamdukasar isra'ila take nika falastinawa a gaza da kuma yankin yamma kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falasɗinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga gadan don ganin takafo sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dakula wa harmci ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firaministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga ƙasar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hamci ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim yau Asabar goma sha bakwai ga watan Hurdod shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da bakwai ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yunin shekara ta 1879 miladiya aka fara yakin shekaru biyar tsakanin kasashen peru chile da kuma bolivia abinda ya hada wa'annan kasashe yaki shine kasar bolivia ta kulla kontragi da wani kamfanin kasar chile daga nan sai kasar bolivia ta saba wa kontragin daga nan sai kasar chile ta farwa kasar bolivia da yaƙi wanda aka fafata tsakanin ƙasashen na tsawon shekaru biyar wanda da ƙarshe kuma ƙasar chile ta sami nasara a kan bolivia bayan samun nasara ƙasar chile ta sake kulla wata yarjejeniya tsakaninta da bolivia da kuma peru inda a cikinta aka ba wa ƙasar chile dukkanin yankunan bakin ruwa na ƙasar bolivia da kuma wani sashe na yankunan bakin ruwa na kasar peru wacce ta taimaka wa bolivia a yakinta da ƙasar chile masu sauraro ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yuni shekarar 1967 miladiya bayan nasarar da sojojin amurkasar isra'ila suka samu a yakin da suka fafata da kasashen larabawa na kwanaki shida a shekarar 1967 ta mamaye birnin kudus tare da masallacin al'aksa da ke cikin birnin bayan wannan mamayar da gwamnatin amurkasar isra'ila ta fara shirin kwace birnin daga hannun falasɗinawa miliyoyi da suke rayuwa a cikin birnin kuma sun fara fadar cewa za su rusa masallacin al'aksa su kuma gina wurin bautar suleiman inda masallacin yake tun lokacin ne dai yahudawan suka fara ayyukan gine-gine wato ashirinsu na korar falasɗinawa daga birnin da kuma dawo da yahudawa a cikinsa sannan da ƙarshe su rusa masallacin a wajen musulmi dai wannan masallacin shine alƙiblar musulmi ta farko kuma daga nan ne kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani mai girma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mi'raji don haka wannan masallacin yana da matukar muhimmanci ga musulmi a halin yanzu da yahudawan suna rusa gidajen falastinawa su gina wa yahudawa gidaje su dawo da su daga kasashen waje ko su gina rukunan gidaje a kan gonakin falastinawa a gewaye da birnin a wasu lokutan sukan fidda falasɗinawa da gidajensu su kawo yahudawa su shigar da su a cikin gidajen banda haka suna sauya kamannin birnin kudus kamar yadda suke so kuma kasashen yamma musamman amurka suna goyon bayansu akan hakan masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yulin shekarar 1980 miladiya jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun shiga ƙasar iraki inda suka jefa bama-bamai kan cibiyar samar da wutar lantarki na makamashin nukiliya da ake kira tamus kusa da birnin bagdaza babban birnin ƙasar suka daidaita cibiyar da ƙasa wannan hare-haren yahudawa dai sun zo ne a daidai lokacin da ƙasar iraki take mamaye da ƙasar iran kuma ake yaƙi da sojojin ƙasar iran don korasu da ƙasar don haka sai wasu kafafen yada labarai na ƙasashen larabawa wanda suke goyon bayan ƙasar iraki kan iran suka yi ta yaya ta labarin cewa hamci ƙasar isra'ila tana aiki tare da jimhuriyar musulunci ta iran don yaƙar ƙasar iraki banda haka ƙasashen duniya da dama sun allah wadai da hare-haren amma duk da haka majalisar ɗinkin duniya ta kasa yin komai a kan hakan haka kuma maganar ta mutu saboda irin goyon bayan da hamdu isra'ila take samu daga manya-manyan kasashen duniya wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da wa'annan ƙasashe suke ci gaba da kerawa da kuma tara makaman nikiliya haramta ƙasar isra'ila kadai a lokacin tana da makaman nikiliya har biyu. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru hudu da suka gabata a ranar irin ta wato 17 ga watan hordod shekara ta 1400 hijira shamsiyya said ali akbar muhtashamipur memba a kungiyar malaman addini masu gwagwarmaya ya rasu an haifi muhtashamipur a nan birnin tehran a shekara ta 1925 hijira shamsiyya sannan a nan ya fara karatun sharar fage na addini daga nan ya kammala karatunsa a nan birnin tehran da kum da kuma najaful ashraf na kasar iraki shamipur dai yana daga cikin ɗaliban imam khomeini kudisa sirru a birnin najaf na kasar iraki a lokacin gwagwarmaya an ba shi ayyuka a cikin kasashen larabawa da kuma kasashen turai sannan bayan nasarar junjiya hali musulunci a nan kasar iran an ba mota shamipur shugaban hukumar raunana sannan ya yi aiki a ofishin jakadancin kasar iran da ke kasar siriya na wani lokaci daga nan ya zama ministan harkokin cikin gida a gwamnatin mir hussein musawi daga ƙarshe dai said ali akbar muhtashamipur ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1400 hijira shamsiya saboda kamuwa da cutar corona. a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi harkokin siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan idan akwai lokaci, mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi a cikin al'amura da suka shafi shirin makamashin nukiliya na ƙasar Iran na kuma zaman lafiya, inda za mu yi magana kaɗan dangane da tarihin ayyukan makamashin nukiliya a nan ƙasar iran kafin nasarar junjiya halin musulunci da kuma yadda shirin yake a halin yanzu musamman bayan da jimura musulunci ta iran ta fara tattaunawa dangane da wannan shirin da ƙasar amurka ƙasar iran dai tun kafin nasarar junjiya halin musulunci a nan ƙasar tana da shiri na makamashin nukiliya shiri wanda ƙasashen yamma suke taimakawa sarki sha a lokacin don gina su da farko dai akwai cibiyar gwaje-gwaje na makamashin nukiliya da ake da shi a jami'ar tehran wanda kasashen yamma ne suka gina shi kuma cibiyar tana buƙatar makamashin nukiliya wanda aka gasa shi har zuwa kashi ashirin cikin 100 sannan akwai shirin gina cibiyar bada wutar lantarki ta makamashin nukiliya da ke bohshar na bakin tekun farisa daga kudancin ƙasar iran wanda wani kamfanin ƙasar jamus yake ginawa da kuma dai wasu ƙananan wurare inda ake aikin makamashin nukiliya a ƙasar tare da sa ido na turawan duk wa'annan ayyukan suna tafiya ne a zamanin sarki sha pahlavi tsohon sarkin iran marigayi amma da zarar aka sami nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 sai komai ya sauya dangane da shirin nukiliya ƙasar iran na zaman lafiya kafin haka dai kasashen yamma musamman amurka bayan sun sami nasarar kera makaman nukiliya a karon farko a duniya sun yi ƙoƙarin ganin kada wannan makamin mai kisan ƙare dangi ya shiga hannun ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashen da ba sa ɗasawa da su don wa'annan ƙasashe sun kwana da sanin cewa a duk lokacin da musulmi suka sami ƙarfi a duniya to fa abin da suke kira wayewar ƙasashen yamma kuma zai tashi daga aiki abinda nake nufi da wayewan ƙasashen yamma shine aƙidunsu na kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin mata da kuma fasadin da suke yadawa a duniya da kuma yaƙi-yaƙin da suke haddasawa don buƙatunsu har ila yau da farfaganda da suka yada na cewa su ne zaɓaɓɓu a duniya don haka ba wanda zai ci gaba a ilimin zamani sai tare da taimakonsu da kuma aƙidarsu wannan duk zai tafi sannan tun lokacin ne dai suke babakere da wasu da wasu ilmomi da kuma fasahohi wa'anda ba za su bari su fita a tsakaninsu ba musamman ba sa so su shiga a hannun ƙasashen musulmi saboda duk tare da cewa suna jujjuya shugabanninsu musulmi musamman shugabannin ƙasashen larabawa amma suna jin tsoron irin abin da ya faru a iran ya faru a cikin kasashen musulmi su yi amfani da da wa'annan fannoni da fasaha na ilimi su kwace iko daga hannunsu wannan halin ya ci gaba tun bayan yakin duniya na ɗaya har zuwa yau don haka idan za ku lura ƙasashe wa'anda suka mallaki makaman nukiliya a duniya gaba ɗaya duk ƙasashe ne wa'anda ba musulmi bane suke iko da su sai ƙasar pakistan wanda za mu ji abin da ya sa suka bar wa ƙasar makaman nukiliya da ke hannunta bayan wannan gabatarwan za ku fahimci cewa babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi da ke da fasahar nukiliya ta zaman lafiya ina nufin amfani da makamashin nukiliya wajen ayyukan kiwon lafiya kamar samar da magunguna da ɗaukar hotunan kiwon lafiya ko aiki da fasahar nukiliya don ayyukan noma wato kashe cututtukan kayan gona don samar da abinci mai yawa da kuma samar da wutar lantarki ta amfani da makamashin nukiliya da ire iren su ba zan ce babu kwata-kwata ba amma ko sun bar wata ƙasa za su aikata ayyukansu ne a wannan fannin ta yadda ba za su wuce wa'annan ƙasashen ba ko kuma tare da sanya ido sosai akan ayyukan nukiliya da ake a cikin wa'annan ƙasashe amma bayan nasarar junjiya hali musulunci na ƙasar iran iran ta farfado da dukkanin cibiyoyin nukiliya da suke a zamanin sarki sha misali sun buƙaci ƙasashen yamma kamar yadda suka saba a zamanin sarki sha su sayarwa a ƙasar iran makamashin nukiliya wanda aka gasa har zuwa ashirin cikin ɗari amma sai suka ƙi to a lokacin da iran ta fara ta ce makamashin uranium a cikin gida har suka kai kashi uku cikin ɗari sannan nuclear reactor na jami'ar tehran tana buƙatar har kashi ashirin cikin ɗari sai ƙasashen suka ce to iran ta ba da kashi uku cikin ɗari da ta gasa ko ta tace a cikin gida sannan su ba ta ashirin cikin ɗari wanda za ta yi amfani da shi a jami'ar tehran a nuclear reactor da ke jami'ar tehran don bincike sai iran ta ce to su kawo kashi 20 cikin 100 a tashan jiragen ruwa na bandar abbas sannan masana ƙasar iran su gwada shi su tabbatar da cewa ya kai kashi 20 cikin 100 sai su miƙa musu wanda suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari sannan su karbi kashi ashirin cikin ɗari daga wajensu don amfani da shi a jami'ar tehran daga nan sai maganar ta mutu don sun fahimci cewa iraniya suna da wayo su ita ce su kawo jabun kashi ashirin cikin ɗari ba tare da iraniyawa sun gwada ba sai su karbi wanda iraniyawa suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari don haka anan abin da suke so su raba iran da kashi uku cikin ɗari da ta tace sannan ba su ba ta kashi ashirin cikin ɗari ba kuma iraniyawa a lokacin ba za su iya tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari ba don haka sai a yi ta cacen baki maganar ta wuce a lokacin da suka yi watsi da maganar sai iraniyawa a cikin gida suka gano yadda za su tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari wanda shi ne ake bukata a jami'ar tehran wannan ya faru a shekara ta 2006 a zamanin shugaba ahmadinejad daga nan sai suka tabbatar da cewa iraniyawa ko kuma jimhuriyar musulunci ta iran sun kubuce masu a nan ne suka fara damuwa da shirin nukiliya ƙasar iran sannan a wani bangare kuma gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran ta bukaci wani kamfanin makamashin nukiliya na ƙasar jamus ya zo ya kammala aikin gina tashar wutan lantarki wanda ya fara ginawa a garin bohshar na bakin tekun farisa a zamanin sarki sha ta hana kamfanin ci gaba da wannan aikin a nan sai gwamnatin ƙasar iran ta koma wajen ƙasar rasha wato kamfanin makamashin nukiliya ta rosatom wanda ya zo ya ƙarasa aikin gina cibiyar ba da wutar lantarki na bohshar a halin yanzu dai cibiyar tana ba da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt dubu guda sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne don iran tana iya samar da shi a cikin gida yana buƙatar makamashi wanda aka gasa shi zuwa kashi uku cikin ɗari ne kawai sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne ta zamar da irinsa a cikin gida banda haka a halin yanzu gwamnatin kasar iran tana shirin samar da cibiyoyin ba da wutar lantarki har guda ashirin a cikin kasar a cikin shekaru ashirin ko kusa da haka a nan gaba don haka wa'annan ƙasashe wato ƙasashen yamma suna ganin makami tilo wanda yake hannunsu kuma suke mai da duniya bayansu saboda su ya bunƙasa a hannu wata ƙasa musulma sannan ba wai kawai ƙasa musulma ba sai dai wacce take ɗauke da aƙidar raya daular musulunci da suka rusa a bayan yakin duniya na ɗaya wannan dai shine bambancin iran da pakistan a makamashin nukiliya da suka mallaka kamar pakistan gaskiya ne ta ɓalle daga ƙasar india a shekara 1947 don kafa daular musulunci amma babbar abokiyar gabanta ita ce ƙasar india ba ta ɗauke da aƙidar sai ta yada musulunci kuma ba ta wa ƙasashen yamma barazana na makaman nukiliya da ta mallaka ƙasar pakistan dai tana kishi musulunci da musulmi amma wannan bai kai ga tana taimakawa misali falastinawa da hezbollah da yemen wajen yaƙar hamci ƙasar isra'ila a yankin ba amma iran tana yin hakan wannan shine bambanci don haka wa'annan dalilai da kuma wasu suka sa kasashen yamma suka sa gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran a gaba kan al'amura da dama ba makamashin nukiliya kadai ba daga ciki har da ci gaban da take samu da sauri a fasahar nukiliya a makamai masu linzami a ayyukan kiwon lafiya da ayyukan noma don wadatar da mutanen kasar daga abinci da kuma magunguna masu inganci wanda zai sa ta wadatu daga shigo da magunguna da kuma abinci musamman alkama daga waje da wasu fannonin ilimi da dama wannan ya sa suka ɗora mata takunkuman tattalin arziki mafi tsanani a tarihin ƙasar amma tarihin ƙasashen duniya da dama a halin yanzu shugaban ƙasar amurka donald trump ya buɗe tattaunawa da jumhuriyar musulunci ta iran kan wannan shirin nata na nukiliya sannan ƙasashen yamma tare da cewa donald trump ya ƙi gayyatar su zuwa tattaunawar amma suna son abin da yake yi kuma fatan su ita ce yaƙi ya ɓarke tsakanin iran da kuma amurka sannan sun yi taron dangi a kanta don dakatar da dukkanin ci gaban da ta samu kuma take samu saboda barazana ce da wanzuwar mamaya da kuma babakerin da suke wa mafi yawan ƙasashen duniya idan za ku lura a daidai lokacin da ake tattaunawa tsakanin amurka da iran ne hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya ta duniya ta da rahoto inda a ciki take ba da rahoton cewa shirin makamashin nukiliya ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ce don taimakawa amurka a tattaunawa da take da iran ko kuma ta kafa hujja da rahoton iaea akan iran da cewa ai hukumar iaea e ta ce shirinta na nukiliya ba ta zaman lafiya ba ce saboda mun san cewa su suke jujjuya hukumar ta yadda suka ga dama a ranar juma'a da ta gabata ce dai a daidai lokacin da ana maganar fara tattaunawa zagaye na shida tsakanin amurka da iran kan shirinta na makamashin nukiliya sai gashi hukumar iaea e ta fi da rahoto kan cewa shirin nukiliyar ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ne mai yiwuwa kuma amurka ta gabatar da wannan rahoton a zagaye na shida na tattaunawarsu da iran da za a yi nan gaba da 'yan kwanaki dangane da wannan rahoton minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci wanda kuma shine shugaban tawagar tattaunawan iran a wa'annan tattaunawan ya rubuta a shafinsa na x yana cewa abin mamaki bayan aiki tare da hukumar iaea e na tsawon shekaru da dama sai ga shi hukumar tana zargin iran da rashin ba da haɗin kai a cikin shirinta na makamashin nukiliya abbas arakci ya bayyana wannan rahoton a matsayin rahoton siyasa irin na ƙasashen turai kan ƙasar iran sannan ya bayyana cewa su ji tsoron mai da martanin da jumhuriyar musulunci ta iran za ta yi sannan da alamu wannan ƙasashe ba sa ɗaukan darasi a cikin al'amuran da suka gabata a tsakanin su da iran a baya saboda a shekara ta dubi da biyar ne suka tada irin wannan matsin lamba ga iran sai kasar ta cilla da sauri a cikin shirinta na makamashin nukiliya ta kai inda ba su zata ba babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai musamman itri e wato jamus birtaniya da kuma faransa suke zaton cewa iran za ta iya tashi makamashin uranium har zuwa 60 cikin 100 wanda fasilarsa da makamin nukiliya kaɗan ne to masu sauraro saboda haƙurar lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leƙa iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sassa da mu a cikin shirin mu na leƙa iran shirin yana sanar kawo muku tarihin muhimman wurare masu dan tarihi da maurare na al'ada na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma zuwa kasuwanci a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin bayani game da muhimman batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu sauraron sun da mu kuma za su daɗin shira ba kafin nan wani saurari abin da kai man tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma abar mu shiga cikin kwarai shirin. A wannan shirin namu muna da niyyar ziyara na ɗaya daga cikin fitattun marubutan Iran da kuma baku labarin takaitacciyar rayuwarsa mai albarka ya kasance masani ne da yake da matsayi mara misaltuwa a cikin adabin farisanci da na duniya saboda fasahar harshensa da salon iya sa mai daɗi da kyakkyawar ɗabi'arsa ta zamantakewa masu nagarta ayyukansa musamman bustan da gulistan ana ɗaukar su a matsayin tubalin adabin farisanci kuma sun yi tasiri sosai kan adabin farisanci da ma na yammacin turai mushrafuddin Musleh bin abdullahi shirazi wanda aka fi sani da suna sa'adi tauraro ne mai hasakawa a duniyar adabin farisanci wanda alƙalaminsa mai sihir kwalwa da ya dawamar da ma'anar hikima da mutuntaka a cikin tsakiyar wannan kalmar shi ba wai kawai mawaƙin soyayya ko kuma ƙawa ba ne a'a wani ɗan saƙo ne na zaman lafiya da adalci kyautatawa ga al'ummar duniya kalmominsa kamar madubi ne masu haske suna nuna wa mutane gaskiyar yadda rayuwa take kuma suna shiryatar da su a cikin duhun zamani sunan sa'adi ya saka a cikin tarihin adabin duniya kuma kalamansa kamar kogi ne mai gudana suna ratsawa a cikin zuciya mushraf addin muslihi wanda daga baya ya fi shahara da suna sa'adi da aka sani da shudaf an haife shi ne a shekara ta ɗari biyar 63 bayan hijira a ɗaya daga cikin yankuna masu daɗi da kyau na iran da ake kira shiraz babban birnin lardin fars a yanzu ɗaya daga cikin laduna da ke kudancin ƙasar iran a lokacin da aka haifi sa'adi sarki na uku na dolar atbakan shine ke mulkin farisa atbak na farisa ko saluriyan saluhurz wani gungu ne daga turkaman da suka kwace mulkin farisa a tsakiyar ƙarni na shida bayan hijira a lokacin da daular Sarujukawa ta yi rauni. Babu cikin bayan ake da su a hannu game da dangin Sa'adi Shirazi. Abin da muka sani game da rayuwar Sa'adi ita ce ya fi ko kuma ya fito ne daga ayyukansa musamman Gulistan da Bustan da kuma wasu ƙaidaddun madogaran tarihi. Ba kasafai Sa'adi yake ambatar rayuwarsa danginsa a cikin ayyukansa ba, wanda hakan ya haifar da karancin bayanai game da iyayensa. sai dai a wasu madogaran tarihi da na adabi suna da nassoshi game da wannan batu bisa da bisa yadda bayanai daga waɗannan bisa yadda bayanai suka fito daga waɗannan madogarorin cikakken sunan shine abu muhammad mushrafuddin musleh bin abdullah bini mushrift kuma lakabinsa na musleh wanda aka ciro daga sunan kakansa na uba mahaifin sa'adi wani mutum ne mai suna abdullah shirazi an ce shi mutum ne mai daraja da ilimi a shiraz wanda ya aiki a kotun atabek shi ma sa'adi mahaifinsa ya karantar da shi tun yana karami amma ya rasu yana ɗan shekara goma sha biyu a duniya kuma kansa mas'ud bin musulai alfarisi shi ne rene shi haya girma yana da shekaru goma sha hudu da haihuwa bayan sultan giyasuddin kawarizmi sha ya kai hari shiraz sa'ad ya bar birnin zuwa bagadaza ya fara karatu a makarantar nizamiya a bagadaza a bagadaza sa'adi ya karanci fannoni kamar irin nahawu larabci hadisi fiqh ka'idojin nahawu ko kuma ka'idojin sarfu likitanci ilimin taurari da falsafa saboda horon da ya samu ya kware a fannin nahawu da kuma abin da ya shafi sarfu da ilimin tauhidi dabaru hikimar ubangiji da hikimar aiki bayan ya kammala karatunsa ya zagaya yankuna daban-daban a matsayin mai wa'azi da shirya da mutane sa'adi ya yi tafiya a duniya kusan shekaru talatin kuma yana da matukar son tafiye-tafiye an ce duniya ɗan shekara arba'in da biyar ya yi balaguro zuwa yankuna daban-daban kamar su damascus ba'alabak hijaz india falasinu kuma azerbaijan kuma ya tsunduma a cikin koyarwa da wa'azi ya koma garinsu na shiraz a wajajen shekara ta 1256 miladiya yana ɗan shekaru 46 da haihuwa kuma ana girma shi sosai kuma a wannan lokacin ya rubuta bustan da gulistan wanda ya saurari ko kuma wanda ya yi sauri ya ja hankalin sarakuna marubuta da sauran mutane sa'adi ya ƙasa rayuwarsa sauran rayuwarsa ne a shiraz kuma ya rasu a wajen shekara ta 690 bayan hijira na shamsiya kabarinsa na nan a lambun sa'adiyye da ke birnin shiraz wanda a yau ake sa a matsayin daga cikin muhimman wuraren al'adu da yan buɗe ido na ƙasar iran to ma saurare har yanzu dai muna tare da ku a cikin shirinmu na muleka iran da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran a ci da muke kawo muku na tarihi da kuma yin magana kan sunan da sunan kan magana kan sunan alƙalamin sa'adi da amsa wannan tambaya me yasa wannan ban mawaƙin iran ya zaɓi ya zaɓa wa kansa suna sa'adi in har ana so a yi magana game da sunan sa'adi shirazi kamar yadda yake bisa takardun tarihi dole ne mu ce da yawa daga masu bincike a fagen adabin farisanci sun imanin cewa sunan wannan marubucin abdullahi shine kuma yana da wasu sunaye kamar musuluddin da mushrif addin tabbas akwai 'yan saɓanin ra'ayi a tsakanin masu bincike dangane da sunan sa'adi da sunansa sunayen sa'adi da sunansa amma a dunkule abinda masu bincike da dama a wannan fannin ke nuni da shi shine cewa cikakken sunan wannan marubuci ɗan ƙasar iran shine muslihuddin abu muhammad abdullah bin mushrif bin muslih bin musharraf wanda aka fi sani da suna sa'adi shirazi ta hanyar nazarin bayanan da aka rubuta kafin ƙarni na shida bayan hijira mun kamo mun kuma gano cewa an ambaci sunaye irin su mushir bini musle mushir addini musle da musle addini sa'adi ga wannan fitaccen marubuci na ƙasar iran amma an ce kalmar sa'adi wadda zahiri take nufin farin ciki da kuma wadata ta samu ta duniya lahira ana amfani da wannan mawaƙin iran din ne saboda shi kansa mawaƙi ne da ya nemi a danganta shi da manyan zamaninsa ta hanyar wannan suna yanzu tambaya ta taso shin wannan mawaƙin an danganta shi da wannan wancan mutumin da ya kira kansa sa'adi wajen jingina aikinsa ko waƙa gare shi ko kuwa babu wata alaƙa da wani fitaccen mutum kuma mawaƙin ya ɗauka ya ɗauki wannan sunan ne saboda sha'awar wani gida a wancan lokacin duk da yake cewa ba zai yiwu a ba da cikakkiyar amsa ga wannan tambaya ba amma har yanzu za mu iya ƙoƙari wajen isar muku da wasu abubuwa dangane da haka masu saurare bisa dalilai na tarihi da rubuce-rubuce da ake da su da farko dai dole ne mu ce wasu masu bincike sun yi imani cewa mawaƙi ko mawaƙin er-, ƙasar farisa da iran ya ba wa kansa suna sa'adi ne don sunan don nuna sa ta musamman ga ɗaya daga cikin sarakunan farisa a lokacin wato sa'ad bin abubakar zangi wasu kuma na ganin cewa ya zaɓa ma kansa sunan asadi ko kuma sa'adi ne saboda sha'awarsa ga iyali da tsatsonsa na bani sa'ad ibad ansari idan muna so mu kalli wannan ma'anar sa'adi ta wani bangaren za mu iya magana a kai inda za mu iya cewa tun da kalmar sa'adi na nufin farin ciki da wadata kuma wannan mawaƙi ya kasance a da yaushe cikin ayyukansa na adabi don gabatar da hanyar jin daɗi da walwala a cikin ƙasidunsa da waƙoƙinsa masu masu ilimantarwa don haka lakabin sa'adi ba kawai suna ne na mutum ba a'a wata alama ce ta tunani na ɗan adam sa'adi ya samu lakabin sarkin magana ne saboda dalilai guda biyu na farko salon magana da harshe na musamman wanda ya hada da kyakkyawan ɗabi'u da hikimar amfani da abubuwan al'adu na zamaninsa na biyu hazaƙarsa ta asali da tasirin tasirin yanayin al'adu da wantakewa na shiraz wanda ya samar da yanayi mai dacewa da raya tunaninsa ya kirkiro nasa salo na musamman ta hanyar haɗa al'adun iran da na da da alkur'ani da hadisi da kuma ilimin gama gari na lokacin wanda ake koyar da shi cikin harsunan indiyawa girka da larabci kuma waɗannan siffofi sun tabbatar da matsayinsa na sarkin magana a cewar kamali sarvistani bayan firdausi wanda ya buɗe fagen koyar da harshen farisanci harshen farisa shine wanda ya buɗe fagen koyar da harshen farisanci harshen farisa ya sha fama da larabci da wahalar magana amma sa'adi ya sa kirkiro harshen farisa ta wata hanya ta daban a ƙarni na bakwai kuma ya yi amfani da wannan harshe mai daɗi ta yadda ayyukansa suka tsaya kuma a yau yana da masoya a dama a duk faɗin duniya sa'adi ya kafa makarantar adabi ta shiraz sannan hafiz mawaƙin iran a ƙarni na takwas ya inganta wannan makaranta watakila da ba sa'adi ba da hafiz bai yi farin jini sosai da dawwama ko kuma farisa ba hakika bashin da hafiz ke bin sa'adi a wakar gazaliyat ba zai iya musantawa ba a mahangar malaman hafiz tabbas akwai bambance-bambance a yadda waɗannan mawaƙan biyu suke tunani amma dukansu sun sha fama da zalunci da cin zalunsu da mugunta zamanin suke musu dukansu sun nuna ƙiyayya su ga munafinci da ƙarya da kuma da ƙarya kuma dukkansu sun mayar da hankali ne kan ɗaukar ɗan adam da 'yancin tunani na ɗan adam waɗannan al'amura sun nuna cewa sa'adin yana da irin waɗannan yana da wannan matsayi a fagen waƙoƙi da adabi na farisa ta yadda sauran marubuta da mawaƙa ko da a bayansa suka yi koyi da wannan fitaccen mawaƙi har yau ayyukan sa'adi suna da magoya baya da yawa a iran da ma duniya baki ɗaya don haka ya cancanci a bashi lakabin sarkin magana to masu saurare saboda ganin lokacin da aka haɗu da shirin ya ka jiki ya zama wajibi jarin zamun shirin a nan ba da mun kare ba a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke cigaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa mana shi ne kamar ko jishi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.